zuwa aya ta shida yau insha Allah ta'ala za mu tashi bisa aya ta bakwai gabanin nan akwai takardu kamar yadda aka saba a mai takardar farko a wannan yana cewa shi ɗan agaji ne yana neman addu'a ta daga sauran jama'a akan wani hali da ya same shi na rashin gaskiya da kuma wasu abubuwa haka da shi ne yake neman addu'a wajen yan uwa bayan haka kuma yana kowa da kowa fatan alheri kuma Allah ya shirya shi dan agari ka shiga tsiratsar da kana agaji kuma kana an gaji ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya shirya ka Allah ya daidaita ka. Matan da har Allah ya sa kasancewa kana yi to ka rage gafiya eh, mafi munin laifi mutum bai san yana yi ba idan mutum bai san yana yi ba to yana cikin mummunan yanayi shi yasa yan bid'a suke cikin mummunan yanayi da suna kafkata asa kuma suna ganin lada ma suke sama kaga yau za a gyara kaga da wanda yana laifi bai san laifi ba ne da wanda kuma ya san laifin ne amma zuciyarsa ta bushe har ya kai ga in yayi yana bada labari har ya kai ga zai iya yi ma an sani kuma hankalinsa kwance laifin baya ba shi tsoro waɗannan mutane guda biyu in kowa zai zauna lafiya ba da su amma ka ga mutumin da zai koye laifinsa kuma zai rika tsartsar yana ji cewa laifi yake yi to wannan ya rage hanya wata rana zai tuba muna maka fatan alkai in Allah ya da za ka daina kuma za ka wannan hali na rashin gaskiya mummunan hali yana lalata tarihin ɗan kuma dukkan wanda jama'a suka cire aminci daga gare shi to ba shi da albarka a cikin su Albarka, zamantakewarka a cikin jama'a ka zama mai gaskiya amintacce wanda za a karɓi labarinka za a ba da saƙo ka kai za a yarda da zancenka za a ajiye amana a wajenka amma dukkan wanda babu wannan aminci da tare da shi babu fika tare da shi to babu albarka ta tare da shi da Allah Ta Allah ya rubuta ka ta zama daga cikin waɗanda suke can agaji ne to ko wannan aiki na agaji ka sani cewa aikin sadaukarwa ne aiki ne irin na sahabbai lokacin jihadi ni ka kai ni ka rayuwa fi sabilillah to kar ka zama gobe ce mai yoyo bayan ka ka rayuwarka saboda Allah kuma ka bari kuma kana lalata ladanta da irin waɗannan hanyoyin da kai kake zargin kanka da Allah ta'ala ya shirya ka ya shirya mu ya shirya ɗaya mu da zuriyar mu mare mu matasa da 'yan mata duka Allah ta'ala ya shirye su a wannan kuma ya rubuta takarda yana cewa cikin ikon Allah bara ya aiko takardar cewa a taya shi da addu'a domin ya samu aiki yake to alhamdulillah ya samu aiki cikin nasara alhamdulillah yake kuma har yana zuwa kansa asiri da iyalansa da ma iyayensa yake dan haka yanzu ma yana so a saka shi a zuwa domin ya samu gida nasa na kansa yake Allah ya saka da alkhairi to kaga tana ci kenan <laughs> sai ka dawo <laughs> muna maka fata a kai Allah madaukakin sarki ya kare yadda da maka ya kara buɗa mara kamar yadda Allah madaukakin sarki ya hore maka aikin yi a cikin tsero to Allah ya kara kafa maka jiri da baka gida ya wasacce kuma gida na gari wace ta alkhairi a gare ka da iyalanka Allah ya zauna da kai lafiya da albarka aikinka mu ma Allah ya sanar da mu lafiya barka cikin ayyukan mu da sana'o'in mu wannan yana neman ƙarin haske a jawabi na da na gabatar ranar farkon tafsiri akan muhimmancin riko da sunna yace to da kai magana akan sunnar tsarin sanya tufafi wasu na ɗaukan ba komai idan tufafi ya ƙetare iyaka kawai suna ganin tufafi ta wasu mutane ko kuma akwai zafi akan yin haka shi ne yake so a ɗan ja hankali to ina manta bayani da na yi cewa sunna ilimi ce ba mutum ya kanjale wando ya yake a tuwaki da makalkale hannu a sallah shi ne yake mai da shi a hannun sunna ilimi ne yake mai da mutum ahlus sunna sanin mece a aqida yaya aqida take kuma ya kanta kuma ya yarda ya amince ya kudure ta to sai wala Allah bai ji dadin abun ba sai yake ganin faɗan haka da nayi kuma kamar na kushi tuffar wando na kushi suwaki na kushi duka hannu a sallah gaskiya ban kushe su kuma ba su kada kushe su ba ah. dukkan sunyoyi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma abin da nake nufi shine akwai waɗanda za su su sun fasu da nan fofi? amma dare ne ba su iya addini ba kwata-kwata da za zafin kai suke bautawa Allah to kaga ba su kalu suna da komai ba addini addini ilimi in za ka yi shi sai shi a kai ilimi amma ba shakka waɗannan sufofi ne waɗanda suke na sunna amma abin da ake bukata shi ne ka siffanci da siffofin a cikin ilimi kar ka siffanci da siffofin a cikin jahilci in ka siffanci da siffofin a cikin jahilci ba lallai ma ka amfana da su ba to da ba a bauta Allah da jahilci Allah madaukakin sarki ya shirma ya shirya mu baki daya da tabbatar da gadagan mu akan akan sunna ah, yake tambayar sa anan shine da kai magana a kan rikin zikiri a banɗaki ya matsayin fara alwala da bismillah ko bismillah yayin cirewa ko sanya tufafi a banɗaki har wannan ma mutum ba zai yi ba ko yin zikiri da amsa kiran sallah ne kawai ba za a yi ba duka ba za a yi ba har bismillah alwala har bismillah sanya tufafi duk ba za a yi ba da na cirewa duk ba za a yi ba saboda banɗaki ba wani zikiri ba ne wurin tsuguno ne da biyan bukata da haka bismillah ka yi karwala a ke an yafi addu'ar ka zikirin ka na cire tufafi ko sanyawa a bandaki an yafi an hana zikirin a ke shi kuma wancan umar shi kuma wancan umarni ne na mustahabi bismillah alwala umarni ne na mustahabi zikirin cire tufafi ko sanyawa umarni ne na mustahabi to ba za su yi karo da hannu ba to tun da wannan hanawa aka yi ko ana gabatar da hannu akan kuma umarni an gane ko yawa ta yaya ake ajiye alƙur'ani mai girma ta girmamawa ana ajiye alƙur'ani mai girma da ta girmamawa tunda iya haka ya tambaya ban san ajiyewa a ina ba a ɗakinsa ko a masallaci ko a ina ban san ajiyewa a ina ba to a ko ina ne ma aji ana aji yin ajiya ta girmamawa saboda alqur'ani maganar Allah maganar Allah kuma sifar Allah siffar Allah kuma ta cancanci ɗaukaka domin siffofin Allah duka ɗaukaka ne da haka alƙur'ani ya cancanci a ɗaukake shi wajen ajiyewa ba a ajiye shi a wulaƙance ba a ajiye shi a wulaƙance ba a riƙe shi a wulaƙance ana riƙe shi da daraja ana ajiye shi da daraja to wannan shi ne abin da za ka sa a ranka duk lokacin da ka zo ajiye alƙur'ani to ka san cewa ana bin ka bashin ka kiyaye masa duk sa'ilin da kake riƙe da alƙur'ani ka sani ana bin ka bashin ka kiyaye masa in ka yi haka to alhamdulillah a saka tsariya wannan yace yaya sujadar ba'adi da sujadar kamli take sujadar ba'adi ana nufin sujada biyu bayan mai sallah ya yi sallah sujadar qabli tana nufin sujada biyu kafin mai sallah ya yi sallah sujada ba'adi wato sujada biyu bayan mai sallah ya yi sallama ana yin su ne don gyara a yayin da mai sallah ya yi tsari a cikin sallarsa wannan tsari kuma abin da ya kai rukuni ya tsara abin da ya kai rukuni ya maimaita fatiha ko su jada biyu a wata raka'a sai ya yi uku sai daga baya ya gano ya yi da ta uku ko kuma ya yi ƙarin raka'a tukutu ko ya yi ƙarin ko kuma ya yi sallama bai gama ba sai ya tuna au a shi sallan ba ta ƙare ba sai ya tashi sai ya kawo abin da ya rage ba zai sake sallama a ƙarshe ba to waccan wanda ya yi ta farko ta zama ƙari a sallah to ire-iren waɗannan su ake so ƙari a sallah wanda mutum idan ya gama ya sallama kuma ya su ya da guda biyu don gyaran wannan kuskure da guda biyu kabli su kuma kafin sallama su kuma ana yin su ne lokacin da mai sallah ya tauye wani abu a cikin sallah wannan abu kuma da ya kai wajibi a wajen wasu malamai ko ya kai sunnoni biyu a malikiya lokacin da mutum ya bar kamar sura da tsayuwarsa bai yi ba daga fatiha sai ya rubu kaga ya bar sura kuma ya bar tsayuwar sura wannan zai yi tsabli saboda wannan rage lokacin da mutum ya yi raka'a biyu a sallah mai raka'a uku ko mai raka'a hudu sai ya yi sha'afa sai ya yi daga raka'a biyu bai yi zaman tafiya ba to ba zai dawo ba wannan tafiya ta tafi amma zai yi su da kabli su da udani kafin ya yi sallama bayan ya gama tafiya ya gama komai kafin ya sallama don gyara wannan abin da wannan abin da ya bai an gane ko to ire iren waɗannan ko eh, ya kamata a ce ya bayyana karatu ne su ya koyi sannan isha ce sai da ya yi a farko karatu a tsirrance sai ya tuna ake wa ya kamata ya yi to ba zai sai ne karatun a bayyana ba zai ba karatun a haka sai ya sujada da kamli saboda ya yi rage murya an gane ko to haka ne abu yake Allahu ba Allah barka dan Allah yana barar addu'a jinin da suke damunsa ah, to to mace ce ake take suna koyi mata samari Allah ya yare mata samun kyautawa in ba auren ki za su yi ba ko da da Allah Allah ya yi Allah ya raba ki da sharri Allah Allah ya lafiya Allah ya baki mutum na gari ah, wannan kuma takarda ta ƙarshe shi ma neman addu'a ne gwamnati ta ce a biya su kuɗinsu wasu suna so su cuce su sun na yana neman addu'a da sauran yan uwa Allah ya haɗa shi da masu tare ba Allah ya haɗa ka da hakika na gwamnati kuma ya haɗa ka da masu tare Allah ta'ala ya biya maka bukatun kana a kai da duniya da lafiya sauran umar musulmi ba ke daya to insha Allah ta'ala za mu dora a a cikin faɗin Allah madaukakin sarki wa ibta sana wa hukum da in shakartum la azina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنكم ومن في الأرض جميعا فإن الله فإنه لغني حميد وإن جدت عليك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إذا ما عملت Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin aikin da ya yi wa annabi Musa zuwa ga al'ummarsa kabila Baro Isra'ila. Aikin ya kunshi ka fitar da su daga dokoki zuwa aske, ka tuna musu ranakun Allah, ranakun ni'ima da ranakun masifa annabi musa ya dora wa al'ummarsa da ni'imomin allah suna ni'imomin allah yayin da allah ya kubutar da su daga sharrin fir'auna da mutanensa makekata yayin da allah ta'ala ya ba su lafiya daga mummunan hali da suka samu kansu na bakar azaba da kaskanci da kuma yanyarta ƴaƴayensu mazaje jarirai da kuma tozarta ƴaƴayensu mata a basu a raye domin a tozarta su a ci zarafinsu Allah madaukakin sarki a kan harkar annabi Musa yace lallai wannan bala'i ne fitina ce daga ubangiji mai girma annabi Musa ya ci gaba da faɗakar da al'ummar sa ne wa ta'azzana rabbukum to ku tuna ubangijinku ya shelanta da azzana bi ma'anar a'lama ubangijinku ya ba da sanarwa ubangijinku ya shelanta da irin shakartu wallahi matakar za ku gode la azidan lakum wallahi zan tsara ku wallahi la ku kasance wallahi in dai za ku gode Allah ya ce la azidan lakum ni ko wallahi da tsara muku wala in farko amma ku tsadi idan kuka yi mutunci inna azabi la shadid azaba ta mai tsanani ce wa kana musa annabi musa ya cigaba da cewa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an amma ku sani inda za ku mutunce din da ku da duk waɗanda ke ban kasa fa inna allaha la ghaniyyun hamid to ku shi lalle Allah mawadaci ne a da abubuwa mun shi abin godiya ne fadin Allah cikin sarki wa azama azana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya shela da ba ya a wancan lokacin ba da ya zo cikin alqur'ani mai girma ba iya labari ba eh haka ne Allah madaukakin sarki ya daukan makarsa kuma ya bada shela cikin dukkan waɗanda suka yi imani suka ne kauya. Allah ya ɗaukan makanta in dai za su gobe sai ke zan wannan ƙarin ya haɗa da tsari a nan duniya da tsari a gobe Allah yana tsarawa a gidan duniya man ja a bi hasanati da lahu ashru amsalha duk wanda ya zo da kyakkyawa to yana da ninki goma na irin abin da ya zo shi Allah yana tsari a nan gidan duniya man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة ba. Allah ta duk wanda ya aiki na ƙwarai ko na namiji ko mace yana mai imani Allah ya ce mu ko mun daukan makan mu za mu raya shi rayuwa mai daɗi cikin ma'anar ƙarin na duk wanda ya ke kyakkyawan aiki ya yadda da Allah yin abin da Allah yake so to Allah madaukakin sarki ce zai raya shi rayuwa mai daɗi yi wa Allah abin da yake so Allah zai maka abin da kake ya ihfazillah yahfazka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazillah tujahaka ka kiyaye Allah za ka same shi yana fuskantar ka da matsalolinka zai warware maka in ba ka shiri da Allah shi shine al'amarinka za ka gan shi a wargade kuma ba za ka iya hada shi ba amma in ka tafi Allah to al'amarin ka a haɗe ki a tebe ki ba ka da matsala ba ka neman taimako kowa sai Allah to wahala a rayuwa shine a ce mutum baya yi da Allah sauki a rayuwa a ce mutum yana yi da Allah Allah ya ɗaukar makansa wallahi idan kun kyakkyawa zai ninninka maka idan kuma ka inganta ka kai dan to Allah ya ce za ka rayu rayuwa mai daɗi haka Allah ya ce don haka Allah maɗaukakin sarki yana canza wa mutum a rayuwa ya kyautata masa rayuwa ya ƙara masa domin dama shi ya bashi sannan haka Allah yana ƙarawa a sakamakon lafiya Allah maɗaukakin sarki na kiyama yana ɗaukaka darajar bayansa yadda ya ga dama subhanahu wa ta'ala الذين احسنوا الحسنى وزياده wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zillah Allah madaukakin sarki yace waɗanda suka kyautata aiki to suna da kyakkyawar sakamako a wajen Allah wa ziyada kuma Allah zai kara inda in shakartum la azidanna wallahi in za ku gode Allah ya ce zan kara zan kara muku wannan yana nuna maka cewa kenan dama Allah ne ya maka eh dama Allah ne ya maka to tunda Allah ne ya maka to shine mai kara maka to mu fito da wata mummunar da wata mummunar ɗabi'a da muke da ita shi ne sai ka ga mutum bayan Allah ya gama masa baiwa ya gama taimakonsa Allah ya masa duk abin da ba zai iya yi wa kansa ba sai kuma a zo ana ba shi shawara cewa ya tashi ya tsaya sai kasuwa ta tafi sai a ce ma to faka tsaya sai aiki ya samu ya samu ofishi mai gwaɗi sai ce tofa ya kamata a tsaya sai ya ci zaɓe sai ce masa tofa ba a zama haka shi wannan abin da ya samu ɗin yanzu tsayawa ya ya samu me yasa sai bayan ta samu ni'ima sannan sai ka samu shedanci kuma wasu wasu shedan ya maka cewa lokacin ne kuma ya kamata ka yi kike yin ba kanka wato kasar basira cewa ba dai ko bane ko muke wa Allah shi wannan ba dai ba ka gode wa Allah sai tsara boka ba zai iya kara maka ba don tun farko ma ba shi ya maka ba mai duba ko gudun kasa ba zai iya kara maka ba don tun farko ba shi ya maka ba haka ya same ka wai ka je wajen wani mutum kazani da bakar jik da farin da da akwatin kuɗi da turare mai ƙanshi mala hannunka kulkulkul eh, jikinka sumul da duk suna nan a cikin ni'ima suna ci suna sha dan ka yana da yana karatu ba ka da wata matsala amma ka je ka yi na a kofar gidan wani kaza ne wani ka zo ya kara maka ka zo ya kara maka ya taimake ka karka yaya aka yi ka zama haka shi fa bai taɓa ganin ka ba sai yau kuma ya ganka da da kuma da ina ta samu wani yaya za ka wanda zan biyo ma to shi sa mutum da zai zama mai shukura ba to sai ya tsifanci da siffofi guda idan kuma ya kuntu da siffofin to zai zama mai mutunci siffa ta farko yarda da nuna cewa daga Allah ce idan Allah ya maka ni'ima ta ilimi ko ma ta dukiya ko ta makami ko ta mulki ko ta hikima da basira ko ta nasara a cikin dukkan wani abin da ka sa a gaba bai ba ce daga Allah ka yarda cewa Allah ne maka kar ka ba wayanka kar ka ba tsarinka kar ka ba kurɗa ko ƙaska kar ka ba sanin jama'a da ke ai muna da influence ta san duk halin biyar da muka shiga mu muna da jama'a ai mu mun san dabarun yadda za a yi kuna ku ba ku san za ku abin tsarin rayuwa ba wani tsari ba da nan wargata su wanda suka ba ku ke nema a wargatar da nan masu tsarin kuma sai wanka za ka al'amari ne daga Allah to kar ka samu rigima ka zo kana jingina wa wayanka ko tsarinka ko tattalinka ba daga nan bare ba jarrabawa ce Allah yake jarraba ni'imar da ya ba duk wani abin da kake yi ya sa ka samu wani yana irin sa bai samu ba idan ilimi ne wani ya yi digirin ya yi digirin ɗin bai samu ba idan iya kalami ne ga wani tsanan da je da suke kalami ba su samu ba ko tafiya ko iyawa ko dabara duk akwai masu irin wannan ko daɗewa ana yi ko exterior duk akwai masu shi amma ba su samu ba ka sanin cewa Allah ne ke to idan ka ga Allah ya biya maka bukata to karan farko ka ji a ranka cewa wannan daga Allah jiya mun karanta annabi Sulaiman da aka kawo gado kiftawa da bismillah barci su na zinari ce hada min fadli rabbi bai ce ba ya kuka ce bai ce ba sarki Sulaiman bai sace kira kirari ba bai ce wanda ya kawo ba shi haga min fadli rabbi wannan falala ce daga ubangiji na da haka ta yi mota haga min fadli rabbi kayi gida hada min fadli rabbi jarin ka ya zauna hada min fadli rabbi ka samu promotion hada min fadli rabbi ka samu aure hada min fadli rabbi ka samu aiwa hada min fadli rabbi yan bi ka zamu hada min fadli rabbi Ya maza Allah ya baka hada min fadli rabbi mata hada min fadli rabbi sun samu akai hada min fadli rabbi kana ta Allah هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر kuma Allah ya mun haka ne don na ya jarrabe ni ko da Idan Allah maɗaukacin sarki ya maka ni'ima, to ba za ka zama mai godiya ba sai ka biyar da wannan ni'imar cikin haƙƙoƙin Allah maɗaukakin sarki sai ka biyar da wannan ni'imar cikin haƙƙoƙin da Allah ya rataya a cikin ni'imar idan ilimi ne akwai haƙƙoƙin ilimi idan dukiya ce akwai haƙƙoƙin dukiya idan mukami ne da mulki akwai haƙƙoƙin mukami da mulki sarauta akwai haƙƙoƙin sarauta mulki akwai haƙƙoƙin mulki duk abin da Allah ya baka da baiwa akwai haƙƙoƙin da suke tattare da wannan baiwa to ka aiwatar da waɗannan haƙoƙin kar ka ruwa idan ka yi ruwa hakkin da ke cikin wannan baiwa to ba godiya ba ce ba kai godiya in ka karantar kuɗi kai sadaka kai kyauta kai zuwanci kai alheri ka fitar da hakkin Allah ka fitar da hakkin ƴan uwa ka fitar da hakkin maƙota ka fitar da hakkin matafiya idan shugabanci Allah ya baka mukami ne a hannunka ka ji tsoron Allah a kudda aikin talakawa a kudda aikin addinin Allah saboda daga cikin hakkin shugabanci duk wanda Allah ya baka shugabancin al'umma a hannunka hakki na farko addinin su الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر idan mun ba su makami da mulki a bar kasa su tsaye da sallah su sa a yi sallah sai da zakka su sa a zakka in umarni da kyakkyawa su hana mummuna su kafa hizba da yi ƙarfi su ɗaure masa gindi sai sun ga an yi musulunci a aikace sai sun ga an tare musulunci duk abin da ke sarki duk wanda yake da makami a hannunsa bai yi irin wannan gudunmawa a addinin Allah ba ya yi mutunci ya yi mutunci sannan haka wanda Allah ya ba su mulki kowane irin mulki ne kusan da haccin da ke cikin mulki kar Allah ya ba su mulki ka bautar da na ƙarƙashinka ya zama kai kake cikin kowar mulkin maimakon waɗanda kake mulka da suke cin gojiyarka idan Allah ya ba su mulki ya zama wannan mulkin ta ta yake maka ɗawainiya yake maka ba ka yi kowa ɗawainiya ba ka yi kowa ruwa ko Allah wajen wannan mulki manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba a yi shi da shugabanci amma annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi abin duka tsari ne a shugabanci ke sa suke cewa shugaba ne amma bai yi mulki ba domin mulki yana nufin mutum ya mararce ya hakikance ya kankane ya zama kawai shi ake tarawa ƙasa ake masa hidima ake masa ɗawainiya bai san ciwon kan kowa ba annabi ba haka yake ba alaihi salatu wassalam da waɗanda yake shugaban da tana damar sa jami'a jami'in sai yana damar sa damuwar su damuwar sa ce لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم hadisun ayyuku bil mu'minin ra'ufur rahim Allah ya ce wani manzo ya zo wanda daga cikin ya zo shi azizun alaihi ma alaihi duk abin da zai wanda ku ne girma ne a wata ba ya kawai duk da gaba. dawo hadisun alaihi sannan yana sanya da kun na sa yana sanya da kun imani yana so a ce duk kuna aljanna yana so a ce kuna jin daɗi hadisun alaihi ya yana da da kwaɗayi a kan su samu bin mu'min da ruhu rafi sannan abun buga misali ne wajen tafsasawa da tausayawa amma Allah yi masa mulki da wata kai za ta ji daɗi sai ka ɗaya mai kwana cikin aminci sai ne ka ɗaya mai kwana hankali a kwance tana da tsaro sai ne ka ɗaya ba ka rasawa duk abin da ka bukata za ka za ka fi mai kyau ka sha mai kyau ka sa abin da kake so ka hau abin da kake so ka gina abin da kake so ka gina abin da so ka sai abin da ranka yake so baka san zafin talauci ba baka san zafin babu ba waɗanda kake ta kuma ba su ci ba ba su sha ba ba su saka ba ba su hau ba ba su gina ba ba su samu yadda suke so ba to irin wannan mai mulki bai yi godiya wa Allah ka yi godiya wa Allah don haka idan kanar da Allah ne ya maka to na biyu hakkokin da suke cikin wannan ni'imar ka kauce su sannan na uku kar ka kuskura kar ka kuskura ka salwantar da wannan ni'imar fati a cikin yadda Allah kar ka wani amfani da Allah ba ya eh, ne kar ka yi amfani da shi wajen yaudara yaudara da gurɓa samu mutane fahimta su ta da neman cin abinci da ilimin addini in ka wannan hanya ta wasu farkin da Allah ba zai dawa sannan hakan nan idan dukiya ce kar ka kashe ta hanyar sabo kar ka kashe ka saba Allah Allah ne ba ka kar ka saba wa Allah karka saba Allah shugabanci da mulki karka saba karka saba to shi yasa idan muka dubi waɗannan siffofi guda uku za mu yi anya ko muna gode wa Allah yi ko muna gode wa Allah shi Allah ya rantse ya ce wallahi ni kun gode zan ƙara. Me yasa abin yake cikin jewa? Dole mu sanya ya take. Ba ku kuka ya ce Allah na gode maka. Shi ta ku ce na in shakar saboda shukura ta bambanta da hamdala. Hamdala da baki ake yi, shukura ko da aiki ake yi. A aikace ake shukura. Shi'an su ƙara dawo da shukura. Allah ya zuwa kalilu min ibadiyya shi. Iyalan annabin Allah dawo, Allah ya mutu dukkan wata gata. Wala kad atayna dawo da minna fadla walaqad atayna dawud wa sulaymana ilman wa qalu alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi Allah mun yi iyalan dawo da Sulaiman duk abin da ya kamata da kafin da ke tsoriyar ta tabbata da Allah wanda ya fifita mu akan dewa da cikin ta a wani wuri Allah ya ce ya tuma zuwa Allah Dawud da shukura dan ko gajiya ku ci gaba da roƙe wa Allah a aikace wa qalilu min ibadiyya shukur Allah ke ce kaɗan ne cikin bayi na masu godiyar aiki da haka shukura godiya ce ta aiki da ma Allah haka sai ya ƙara to amma kun san abin da damun mu yanzu duk wannan maganganun da nake ina ɓata lokaci ne saboda saboda muna buga misali da masu ilimi misali da masu kuɗi misali da masu mulki misali da masu misali yanzu da yawa suna ganin ba da su ake ba ke suke a tsaya musu dai <laughs> kai Allah da maka yi kai Allah da maka yi ba kai yanzu ba za ka aiwatar da Allah ba ina lafiyar ka ina lafiyar ka ina rayuwar da kake ciki Allah yi za ka yi amfani da hikimar da Allah ya maka a aikace da karawa ga in shakartun la'azin da in za ku gode zan karawa Wani ku wata baiwa ta Allah kuɗi duk wata mutuna da Allah ya maka kuma ka aikata a aikace kai godiya a aikace Allah ya ɗaukan makansa ko ta aiki na ka ba zai tsaya ba eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima idan bawa yayin rashin lafiya ko tafiya ta same shi ta bari ku lafiya kishiyar sa ne ya saba lokacin da yake da lafiya yana yana godiya yana ayyuka na godiya da lafiya. ya saba lokacin da yake gida yana ayyuka na godiya lokacin da yake zuwa gida yanzu duk ya saba zai iya wadancan ayyuka ba yanzu ta saba zai iya wadancan ayyuka ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a ci gaba da rubuta masa abin da yake idan kana da alaka da wani lokaci ya ne lokacin da ya za a rubuta masa za a rubuta masa wani ne a rubuta masa wuya ranar ta yi za a rubuta masa wuya ne za a rubuta masa saboda yanzu wani cikas ya samu wanda ya hana shi aiwatarwa ba don wannan cikas ɗin zai aiwatar to kun ga yadda Allah ta'ala shi yake saka wa masu godiya wannan ba ƙari ba shi ne ne babban ƙari ba kuwa a ce ba ka yi maka ba komai zai sa haka ba sai sabo da Allah ka samu suka yi ba wala in inna a da shi Allah ya ma in kun mutu shi ko mutunci shi da tuntiyar uku ne mutum bai yarda ma Allah ne wata irin da karo irin da karo bai yarda ma Allah ne ko zai mulki da aura yana alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wa la yaqadu yubi ana rabbukum al-a'la duk ya irin karo mulki irin da aura ilimin madar ilimin madar akwai wanda Allah ta ya ambace shi su da arab wanda ya maka dawo ilimi amma ya mutu da ji ya zo na gaba don haka idan mutum bai yarda cewa daga Allah ba ne ba ya mutu shi ko kuma ga shi ya yarda daga Allah ne amma ya kasa aiwatar da hakkokin da ke cikin wannan baiwa ya hukunce ko kuma da ya da abubuwan da sai ayyukan sakon Allah da wannan baiwa ya hukunce Allah ya ce wa in tafasu amara Allah idan kuka yi hukunci nan kufran ana nufin kufran ni'ima al-kufru ana kufran ni'ima ta a anan ta fi kishiyar godiya ba ta fi kishiyar imani idan kuka yi godiya kuka yi hukunci da Allah ta ya inna azabi la shadid Allah ya san waye an ku duba ku duba wani ku duba irin na ubangiji subhanahu wa ta'ala Me ban kai wato Allah ya masa ya kai girma Allah ya masa ya kai girma wato Allah babu yake san ya kamata a gurin gurbiya yake idan kun gurbiya wallahi kuɗe ne zan ƙara yake amma wallahi idan kuka kafirce ku duba magana da zafi wallahi idan kuka kafirce sai da ke da zan muku azaba ba ka yi faɗa ba ka yi faɗa wallahi idan kuka mutunce sai ke azaba ta tana da tsanani bai ce ba zan muku azaba ta san wani yau ta dama to kirgita mabiyansa yake yi kurace shi shi kuma yanzu Allah azabar yake nuna ma ka ji tsoro saboda kan ya firgita ka ka fata ito shi sai ya wata ta ta azaba amma shi yana nan Allah da abu aman da haka duk san da ka shirya za ka gode to ka tura a jana ne a baya kar ka tsorita ka ji mutum azaba yake azaba ta tana da raɗi da yake nuna sakamakon masu hukunci a rabar Allah. Wakala Musa, annabi Musa sai yake in takfuru antu wa man fil ardi jami'a ya ku banu Isra'ila. Da ku da ku ban kasa gaba ɗaya? idan kuka kafirce kuka dukunce wa ni'imar da Allah ya muku fa inna Allah la ghaniyyun 'alaykum. Dace nan Allah shi kan mawdaci ne a gogoja. mutunci shi ba zai da Allah ba ba zai cutar da Allah ba Allah ta'ala ya ce in tarku fa inna Allah ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihi kufra wa in tahsinu yarda lakum wa la tadun wajhakum bi ukhra Allah ya ce idan kun kafirce kuka mutunce Allah ya ce fa inna Allah ghaniyun ankum to Allah ba shi da bukatar ya wadata daga ku kar ku ɗauka don kun yi kuke kuke shi Allah ma da shi ne in kun ga kuke cewa bismillah wala yarda da ibadi kufur shi dai bai yadda a hukunci ba amma hukunci ba zai kusa da shi ba a wani wuri kuma Allah ta'ala ya ce zalika da annahu kana tahtim rusuluhum bil bayyinati fa qalu abasharu yahdunana fa kafaru wa tawallaw wa Allah Allahu ghaniyyun Allah madaukakin sarki yake haka ya sami su ne sakamakon manzanni sun zo musu suna zuwa uku ɗaya bayan ɗaya faƙalu zai su ce a da ya nuna na alaka wanda za a aiko mana ya gwada mana sai mutum faƙalu ya so ta kurce wanda suka zuwa baya Allah ya ce wasu sabon ba Allah ya yi wa da ka ba da ka su sun zaɓi kafin su ne sun zaɓi juya baya kun da ku ki uhu ya ku kuma da asha ustadar Allah Allah ya wadata wallahu hamidun Allah mawadaci ne hamid abun abun hadisi ya tabbata ya tafi cikin sahih muslim daga Abu Dawud da daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ubangiji madaukakin sarki ya ce يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عالم إلا من كفرته فاستكفوني أكفكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أذكر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ذنبي فتغفروني ولم تبلغوا ذنبي فترفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في شيئا يعني ذلك لو أن أوله وآخره وإنسه وجهله كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أوله وآخره وإنسه وجهله قالوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نلقى بارئة من مائه إلا كما ينفق يخيط إذا أدخل البحر أنا shi ya shi ya shi ya ya na ba ki ci ku nemi ya ya na dukkan ku matsalaita tsirara kuke sai kin wanda na tufatar da shi yace ku nemi tufafi a wajena in muku sutura yace ya ku bayina yace dukkan ku kuna da gidan da rana ni kuma mai gafarta jirgi gabatarsa yace ku nemi gafara ta in gafarta yace kun ga ya ku bayina yace ba za ku taɓa iya amfana ta ba ba zai ku amfane yake ya zo bayana ba za ku taɓa da cutar da ni ba balle ku cutar da ni yake ya zo bayana da za ku haɗu farkon ku da ƙarshen ku mutane ku da aljanun ku yake ku ta ku zama a kan zuciyar da ku tsoron Allah daga cikin ku masu shan da suka kama kamar abubakar. daga al'ummar farko har ƙarshe aljanu da mutane ko ba da zama imanin da na ba. Allah ya ce ba zai ƙara komai mulki na ba ce ya ku bayina da za ku haɗu farkon ku da ƙarshen ku mutanen ku da aljanu ku lalace ku zama ƴan iska daga mafi mafi zama ɗan adam a duniya kamar fir'auna kowa zuciyarsa ta zama irin ta fir'auna saboda lalacewa ba zai zama komi a mulki na ba ita ya ku bayan na da za ku haɗu farkon ku da ƙarshen ku mutanen ku da aljanu a wata ya guda ɗaya za ku iya ɗauka ku ci haka da kona kowa ya zai abin damuwarsa ya biya kowa bukatarsa ita ba zai zama abin da yake waje na ba sai gwargwadon abin da bai wuce a sa allura a cikin kogi a zare ta ba. Idan an sa allura a cikin kogi an zare ta, jikin allurar nan ta ɗaya ruwa? Ta ɗaya ruwa? In na muku haka, in na muku haka zalin zalin da za ku iya ganewa. Da arzikin da ke wajen da Allah. haka wani ya ce wani wadace in ta kuwa fa inna Allah gani in kun yi bukunci Allah ba ruwansa ba wadace ha'arukum ha'ulati yud'auna li tunfiqu fi sabilillah فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا zai القوم غيركم ثم لا يكونوا Allah الله هو وإذ تعلم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هذا الحليم الحليم Allah ba da kusanci mawadaci mawadaci kuma cikakken abin godiya abin da Allah da Allah ya kawo sunansa na mawadaci sai ya haɗa da sunansa na abin godiya domin ya isan maka da wani sako ودع سبحانه وتعالى ودع سبحانه وتعالى تحكم في مسألة kamar da akwai wadda yana da wadatar amma ba ya kuma goyi masa cikin bayan Allah da sunan wani anguwarku wani a garinku wani a jiharku wani a ƙasarku ga su kamar za su tashi amma kuma Allah yana wadda ana kudin ka naka da ka ta kowa wai haka ake masa abinci a wasu saboda ikon Na ga dawo wadatar amma ba a san barka da shi amma shi Allah wadatar ta ta kowa kowa Allah ya masa yayyafi ba wanda musamman da wadatar Allah wadata ka ta kowa za ka ke za zama hamid ba wani da wadaci hamid sai Allah kuma da daga cikin nafasu na wadata ba da ba Allah ba duniyar da mutum ya kai da wadata kuma duniyar da ya kai da bajinta zai yi wa kowa ba da bajinta ta da ƙoƙarin na da rai nata ba zai yi kowa ba da ka yayin da wasu suke cewa wani mutum ne wani ya kuma aljanna wani Allah ya tsara masa wani Allah ya ɗaukake shi Allah ya tsare masa kaza Allah a wani kuma a cikin da ta ƙawa a yi da ya kuka oh, oh. shi ne ruwa amma ruwan Allah ruwan da ne da ma duniya shi yasa ya zama shi mawadaci ne hannu da yake abun a gode masa da ya tsarki da ruwa ya ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أقوالهم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد. النبي موسى يبدأ وأبي وجماعة yake alam yana cikin na babu na dina din kawai ko yanzu labarin waɗanda suka gabace ku bai same ku ba na baɗi labari ne amma labari mai girma amma ya tafi a nuna ma'anin na baɗi labari annabaɗi labari ne mai girma ya fi alkhabar da haka shi manyan manyan labarai mun muna mun muna kuma na allazi na mun kwamfani na da suka zo su kai rayuwa kafin su zo ya kuma yi isra'ila bayan ku yanzu da alqur'ani ke magana da su al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawai muke labarin mutanen annabi ne su zo yadda ta kaya wa ajin labarin adabu mu zo ku ba mutanen annabi hudu yadda ta kaya wa labarin dawa mutanen annabi salihu da rike ku ba yadda ta kaya wanda shi da mu ba'adin da waɗanda suka biyo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san yawan sai Allah a bayan waɗannan ma an yi al'ummomi jirgin da yawa su ma abin izini abin da ya same su Allah kaɗai bura ka sanin waye Allah ya bura wani al'ummomi wa adam wa wa ashabar rashi wa qurunan كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تكثرنا تكثيرا الله يسألني يعني وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح الله يسألني قرن نوع متحملة الله قرن نوع بشر لا يعلمه إلا الله فأوجه إليه وفي الله جاءتهم رسلهم بالبينات Allah ya ce su sun zo musu da ayoyi na jan hankali da nutarwa farajjo a fi afwahi da suka mayar da hannayensu a bakunan wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi suka ce lallai mu mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi wa inna la fi mimma tad'una na ilayhi murib kuma suka lallai muna cikin shakka da kokonto cikin abin da kuke kiran mutuwa gare shi kuma shakkar ma muri ne sa tuhuma muna tuhumar ma kamar su kuke tuka ku gata kawai muna tuhumar wannan shi ne irin ɗauki ba da inda annabi Musa ke tunatar da al'ummar ba wanda ya faru tsakanin al'ummomin annabawa da annabawa kuma ba su share ba bayanan za su biyo baya cikin wannan aya sai da Allah ya kamar da shi na gobe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tara mu cikin ladan abin da muke daidai abin da ne kuskure ubangi da Allah ya gafarta mana amma kuma kafin nan mu kashe kama ta kullu bi bainana wa bainal ma'asi da qara ta kama ta bade guna da jannata wa ila yaqini ma ta'awidu bihi alaina wa qadba dunya bi'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma abqaitana wa ja'al alwaritha minna wa ja'al sarana ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح اللهم ولاة أمورنا وكلنا بيدهم بالبر والتقوى وارزقنا أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمر السكر في عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين